Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙoƙin ma'aikata ta ƙasa, Richard Ebule, ya wa manema labarai bayanin dalilin da ya sa aka samu takaddama a rubuce, inda yake cewa kuɗaɗen da ƙungiyoyin ƙwadago ke bukata ya yi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta ƙarin wa ƙananan ma'aikata daga matakin albashi na ɗaya zuwa bakwai, amma daga mataki na takwas zuwa ƙarshe gwamnati za ta yi ƙarin dubu goma ne kawai. Amma sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ya ce ba haka yarjejeniyar take ba. Abin da muke so Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abin da ma'aikaci zai ɗauka a Najeriya shine dubu talatin. 'Yan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abin da muka lura shine gwamnati tana wato abin da muke cewa delay tactics ne. Idan wannan kuɗi tun me aka sa hannu a biya a sun gagara biya to kin ga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu ai ga mai hankali ya san ba kunyan kwadago ke biyan kuɗaɗe ba abin da mu yadda ba shine wannan circular da muka gani ya fito daga salaries and wages commission shine wai ƙarin nan za a wa ma'aikata to daga mataki ɗaya zuwa shida za a ƙara musu abin da bai kai dubu takwas ba ko dubu shida sai muka ga ya saba yarjejeniya da kuma abin da doka ta ce. to sai dai kwararre a harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yusha aliyu ya ce doka ce ta amince da ƙarin. To ai dokan ƙasa ne ta aminta cewa a rinka yin ƙarin albashin bayan lokaci lokaci saboda haka ba wani matsala ba ne sai dai kawai muna kiran mahukunta da su duba su duba yanayin kasan su kuma duba yadda eh, farashi ke samuwa ƙasa yake hawa sama yake sauka saboda a daina ɗaukan dogon lokaci ana karin albashin wanda shi ke jawo irin wannan hauhawan ya kamata a yi tsari ne wanda za a kamar bayan duk shekara ɗaya dan abin da za a ƙara ma'aikaci a ƙara mishi a asirce a farkon shekara wannan zai taimaka ma'aikacin zai kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar zai kuma taimaki farashi a cikin ƙasar. Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa Shehurun Shewe ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba. Mutane suna da karamin tunani ba dubu talatin ba ne magana. In ka karba dubu talatin ka kashe goma na shiga moto kawai ka kashe goma na siya gas ko na abin dafa abinci me rage abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko dubu da ka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta dubu goma zai sa dubu talatin a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa dubu talatin ba shi bane maganan maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan dubu talatin in ba ka ba nan da shekara biyu ku sai a fara cana neman dubu hamsin kuma. Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar. Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To, karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a VAT. to ya za mu karasa za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan ba mu samu kuɗin ba daga jin labari kawai kaya sun tashi abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan najeriya sun fara karɓa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya